Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 18 ga watan Satumba shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai. Mutane 27 suka mutu a wani hatsarin motar safa a kudu maso yammacin China wanda shine hatsari mafi muni da aka samu a kasar a wannan shekara. Jami'an sojin Ukraine sun hakikance suna yaƙi ne da fursunonin Rasha a maimakon sojojin kasar ta Rasha a gabashin birnin Bakhmut. shugaban amurka joe biden tare da uwar gidansa na cikin ɗaruruwan shugabannin ƙasashen duniya da suka tattaru a birnin london domin jana'izar sarauniyar birtaniya elizabeth da biyu kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a najeriya fafutukar da gwamnatoci da wasu hukumomi na duniya ke yi a bangaren bunƙasa ilimin 'yan mata da rage auren wurga 'yan mata na ci gaba da samun karɓuwa a wasu jihohin ƙasar Gwamnatin Najeriya ta ce yin katin shaidar zama ɗan ƙasa na da alfanu sosai wajen samun albarkatun ƙasa daga gwamnati. Bayan nan za ku ji cewa ƙungiyar gwamnonin Arewa maso gabashin Najeriya ta nuna damuwarta kan yadda 'yan bindiga da jami'an tsaro ke fatattaka daga shiyar Arewa maso yamma ke kwarara zuwa shiyar su. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafi da wasu daga cikin rayun da ku masu sauraron mu kan turo ta email Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. mutane 27 sun mutu a wani hatsarin motar safa a kudu maso yammacin china a yau lahadi wanda 'yan sanda suka ce shi ne hatsari mafi muni da aka samu a kasar a wannan shekara 'yan sandan gundumar sandu sun faɗa a wata sanarwa ta yanar gizo cewa hatsarin ya uku ne akan wata babbar hanya a yankin gundumar guizo sa'ad da motar mai ɗauke da mutane 47 ta kife sauran mutane ashirin kuma sun sami raunuka ana ba su kulawa a yayin da kuma aka tura jami'an daukin gaggawa a wurin da lamarin ya auku kamar yadda 'yan sanda suka bayyana ba tare da bayar da cikakken bayani ba. hatsarin ya auku ne a lardin yannan wani yankin guinzu maras kyau da ke tattare da dazuka da kuma tsaunuka wanda ya kunshi 'yan tsirarun kabilu da dama wasu sakonni biyu da aka wallafa a shafukan sada zumunta na intanet da kuma tuni hukumar kula da sa ido kan yanar gizo ta china ta shafe su sun bayyana cewa hatsarin ya auku ne da misalin karfe goma sha biyu da minti arba'in na safiya agogon kasar wato karfe shida da minti arba'in agogon gmt a jiya asabar jami'an sojin ukraine a gabashin birnin bakhmut na kasar sun ce sun yi amannar cewa suna yaƙi ne da fursunonin rasha a maimakon sojojin kasar ta rasha a cewar wani rahoton jaridar new york times jaridar ta ce ta yi nazarin wani hoton bidiyo da aka dora ta yanar gizo wanda ke nuna wakilin kamfanin wagner group wani kamfanin soji mai zaman kansa yana yi wa fursunonin alkawarin samun 'yancinsu idan suka kammala rangadin soji na tsawon watanni shida a cikin ukraine To sai dai kuma jaridar ta Times ta ce ba iya tantance sahihancin bidiyon ba. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce karbe iko da Bakhmut na ɗaya daga cikin manyan ƙudurorin mamayar da kasar ta kai wa Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake gargaɗin Putin akan amfani da makamin kare dangi a Ukraine. Kar ku yi, kada ku yi, za ku sauya fasalin yakin da ba taɓa ganin irinsa ba tun yakin duniya na biyu. In ji Biden a wata tattaunawa da tashar talabijin ta CBS News da aka tsara yadawa a daren yau lahadi biden ba zai yi sharhi kan martanin da amurka za ta mayar ba idan har rasha ta yi amfani da makami mai guba ko na nukiliya a ukraine shugaban amurka joe biden tare da uwar gidansa jill biden sun isa birnin london inda za su halarci jana'izar sarauniya elizabeth biden wanda ya sauka da yammacin jiya asabar yana cikin ɗaruruwan shugabannin ƙasashen duniya da suka tattaru a birtaniya domin su shaidi jana'izar ta sarauniya a gobe litinin ana saran biden da mai ɗakinsa za su yi gaisuwar girmamawa ga elizabeth a yau lahadi a babban ɗakin taro na westminster inda gawarta take ajiye tun a ranar laraba haka ma ana sa ran 'yan gidajen sarautu na turai su halarci jana'izar a yau lahadi babban ɗan elizabeth sarki charles na uku zai jagoranci walimar marhabin ga ɗimbin manyan baƙi da suka tattaru a birnin na london ma'aikatar ta birtaniya ta kuma aiki da gayyata halartar jana'izar ga yariman saudiya muhammad bin salman wanda aka yi amanna cewa shi ke da hannu kan ba da umarnin kisan ɗan jarida jamal kashogi a shekara ta 2018 an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko daga najeriya fafutukar da gwamnatoci da wasu hukumomi na duniya ke yi a bangaren bunƙasa ilimin 'yan mata da rage auren wuri ga 'yan mata na ci gaba da samun karɓa a wasu jihohin ƙasar wani abu da ke nuna hakan shine samun yarinya 'yar makaranta allo mai shekaru sha hudu da ta ki amincewa a yi mata auren wuri domin tana so ta sami ilimi don cimma burinta na rayuwa daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto a can baya yankin arewacin najeriya ana ɗaukarsa a zaman wanda aka tserewa ga ci gaban ilimin zamani sai dai biyowa bayan fafatuka da hukumomi ke yi yanzu labarin yana sauyawa wannan kokarin ya sa shi ma ilimin 'ya'ya mata yanzu yana samun bunƙasa har a jihohin da tasirin al'adu da addini ke kange 'yan mata daga karatun boko inda yanzu haka ake gwama ilimin boko da na addini a makarantun allo da islamiyya makarantar malam sa'idu ta katuku da ke sokoto a arewa maso yammacin najeriya ɗaya ce daga cikin makarantun allo da ake hada ilimin addini da na boko inda aka samu wata yarinya asma'u dauda ya shekara goma sha hudu wadda ta yarda a yi mata aure da wuri ta zaɓi ta nemi ilimin boko na zanta da yarinyar ko haka ne ta ki aminta a yi saurin yi mata aure don ta karatun boko haka na to saboda me ke zaɓi karatu bisa ga aure saboda na gano cewa yana da muhimmanci sosai da ban san muhimmanci ne ba amma yanzu sanadiyar shiga ta makaranta na gane muhimmancin karatu abin da ya bani kwarin gwiwa saboda yadda aka fara koya mana abin karatu da rubutu Allah ya sa tun bai firamare ba Allah sa yanzu ina matakin secondary aji hudu me aku gurin ki a nan gaba ina so in zama likita jami'an da ke kula da yadda ake koyar da karatun boko a makarantun islamiyya aminu bello dan chadi ya ce wannan tsarin ya taimaka wajen gano yaran masu hazaƙa kamar asma'u wadda yanzu haka ta samu hawan turbar cimma gurinta na neman ilimi bayan ta kyaminta da a yi saurin yi mata aure gaskiya a kowane karshen zango na shekara ina bin sakamakon wannan yarinya wanda ita wannan yarinya saboda hazaƙarta da ƙoƙarinta har shi principal na wannan makarantar da malamai suka yi haɗa wata ƙungiya da suka je suka roƙi mahaifinta don allah wannan yarinya da a barta ta cimma gurinta na zama ma'aikaciyar lahiya a ta yi ta karatu kada a mata aure to yanzu saboda sun ga abin da wannan yarinya insha Allah za ta zama wata gagaruma da za ta kawo taimako a wannan yanki nasu wannan darasi da yarinyar ta nuna a cewar sakataren ilimi na yankin bodenga lawali na akama azu abin koyi ne ga sauran 'yan mata har ma da iyayen yara a dama shi ilimi musamman na 'ya mace a ilimi na mai muhimmanci kwarai saboda ku ba don koyi an ce in ka ba 'ya mace ilimi to kama ka ilmanta da al'umma na amma in kabba ɗa namiji a ilimi shi ɗaya kabba to saboda haka na ji daɗi kwarai kasancewa ta ga ta ya mace kuma yan ta cigaba da karatunta insha Allah za a ci nasara wanda yake ta samu ilimi kaga za ta to ta taimaki al'ummarta da kuma sauran jama'a baki daya. Ilimin ya'ya mata dai a cewar shugaban hukumar kula da ilimin firamare da karamar sakandare a jihar Sokoto Altina Shehu Kajiji yana samun kulawa sosai daga gwamnati da ma masu bayar da tallafi na kasashen duniya. Mu dai mun fahimta cewa idan ba mata aka tabbatar da sun yi karatu ba to ba da za a samu irin ci gaban da aka zaton a samu ga kowace al'umma daga cikin hukumomin da ke tallafawa ilimin 'ya'ya mata a najeriya akwai asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef wanda yanzu haka ke gudanar da aikin bunƙasa ilimin 'yan mata a jihohi shida na arewacin najeriya ciki har da jihar sokoto karkashin tallafin babban ofishin kasashe renon ingila mai kula da ƙasashen ketare wanda kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu a haujin ilimin 'ya'ya mata muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir kada a shafa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye ga martala da ci gaban labaran duniya Hukumomin kasar Eritrea sun buƙaci rundunar sojin ƙasar da ta kimtsa domin tunkarar sabon faɗin da ya ɓarke a arewacin Habasha a cewar gwamnatocin Birtaniya da Canada. Komawa fagen daga a watan jiya ya wargaza sulhun da aka yi a watan Maris, Kano kuma ya disashe fatan da ake da ita na sasanta yakin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin hukumomin Habasha da 'yan tawayen Tigray. hukumomin tigray sun daɗe da bayyana shirinsu na tattaunawa a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar haɗin kan afirka ta au amma gwamnatin habasha ba ta karɓa bayyane ba lare ta ci gaba da cewa shirye take ta rungumi shirin zaman lafiya na au duka ɓangarorin biyu sun zargi juna da soma kai hari haka kuma yakin ya faɗaɗa daga kudancin tigray zuwa wasu yankuna daga arewaci da yammaci yayin da kuma dakarun eritrea suka shigo domin marawa dakarun habasha a farko-farkon yakin a wasu sanarwoyin gargaɗi da aka wallafa a yammacin ranar juma'a gwamnatocin birtaniya da kanada sun gargaɗi 'yan kasashensu da ke eritrea da su takaita zirga-zirgar su sakamakon kiran da aka yi wa soji wata girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'auni 6.8 ta daki yankin kudu maso gabashin taiwan mai ƙarancin yawan jama'a a yau lahadi inda ta wargaza layin dogo da kuma rusa wani kanti a cewar hukumar kula da yanayi ta tsibirin hukumar ta yanayi ta ce gundumar tengtung ita ce tsakiyar wurin da girgizar ta auku kuma ta biyo ne bayan wata girgizar mai karfin ma'auni 6.4 da yammacin jiya asabar a wannan yankin wadda kuma bata haifar da kowace illa ba hukumar binciken yanayi ta amurka ta auna girgizar kasar a karfin ma'auni 7.2 da kuma zurfin kasa na tsawon kilomita goma kafofin yada labaran taiwan sun ce wani gini da bai da tsawo sosai da ya kumshi wuraren zagayawa ya rushe a yuli kuma tuni da aka fara aikin ceto domin kubatar da mutane hudu da ke ciki a yayin da ake zargin girgizar ta yi jifa da wata mota akan wata gada da ta karye hukumar kula da sufurin jiragen kasa ta taiwan ta ce ta rago uku suka kauce daga layin dogo a tashar dongle da ke gabashin taiwan bayan wani sashe na zirgin ya tarwatse yayin da kuma aka kwashe kusan fasinjoji ashirin da ke cikinsa waɗanda duk suka ji rauni. A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumar da ke kula da shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya NIMC ta ce akalla 'yan ƙasar miliyan 89 suka yi rajistar katin zama ɗan ƙasa inda ta ce an samu gagarumin nasara cikin shekaru uku. da haɗin gwiwar da ta yi da sauran abokanan hudu ta zuwa yanzu an samu cibiyoyin rajista dubu sha biyar da na'urori dubu ashirin da tara a faɗin ƙasar daga abuja ga rahoton da wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana A yayin da ake ci gaba da karfafawa 'yan Najeriya gwiwa na samun katin shaidar zama ɗan ƙasa, hukumar da ke da halakin wannan aikin NIPSI ta ce za ta haɗa hannu da shugabannin gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki don wayarwa sauran al'umma da ke zauna a ƙauyuka kawunansu da samun damar mallakar katin shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya. Hajiya Hadiza Ali daga Bana ita ce daraktar kula da fannin dokoki na hukumar NIPSI. In kika duba yanzu mun rijista fiye da miliyan casa'in da tara, rumbunmu so uh, muna da wajen sama da miliyan 100 da ya kamata mu rajista wayannan mutane da muka yi rajista a yanzu zaki ga duk yawancin su a birane su so yanzu ne za mu shiga ƙauyuka mu rajista kuma kin san ba ƙauye ƙauyukan mu eh, sun yadda da shugabannin su akwai daga tai akwai masu ungoyi eh, da suke karkashin su wanda su ne su suka fi kusanta da su akan gwamnati ma so shi yasa muke so mu yi wannan alaka da sarakai da masu ruwa da tsakiya a ƙauyuka don mu samu su frightening mutane su wayan musu da kai a ƙauyukan mu kan abin da muke yi so da su ma su yi rajista nan ya zama ba a basu a baya ba. Wannan ci gaba dai na zuwa ne yayin da aka gudanar da bikin tuni da ranar shaidar zama ɗan ƙasa da ake yi a duk ranar 16 ga watan Satumba ranar da ƙungiyar ID for Africa ta ware bisa ga ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da ci gaba mai ɗorewa kawo shekarar 2030 inda ake sa ran kowane ɗan adam ya samu takardar shaidarsa ta zama ɗan ƙasa kuma tuni Najeriya ta kasance ƙasa ta farko da ta fara gudanar da bikin tun da aka rattaba hannu tare da amincewa da shi a shekarar 2018 shugaban hukumar kidaya ta najeriya npc honorable nasir isa kwara ya bayyana irin gudumawa da suke badawa wajen cimma wannan aiki ta fannin eh, hukumar kidaya muna wannan kidayan muna kuma eh, rajistarin yara da aka haifa da shi wannan certificate da aka na haihuwa shine nimsi suke rajistarin eh, yan ƙasa shi yasa muke cikin board na su nimsi din ina kiran 'yan najeriya su rungumi wannan da kyau don abu ne wanda zai magance ko harkan tsaro da muke feshin wannan ƙasa da kuma wanda ba su da karfi in gwamnati za ta tanade abubuwan da za ta taimaka musu da an san inda suke mu za mu providing ainihin don population and housing census da muke yana da inda mutane ke zama so za a iya sanin uh, wani uh, wani jiha wani uh, kunduma ne za a samu ainihin mutane da suke bukatar wannan taimako ma'aikatar sadarwa da tattalin arziki na zamani wacce aka ɗaura wa halakin jan ragaman wannan aiki karkashin jagorancin dr ali isa fantami ya yi kari kan alfanu da ke gaban 'yan najeriya idan sun samu katin shaidar su ta zama 'yan ƙasa. alherin da za a tsammanta dalilin waɗannan wadannan abubuwan suna da yawan gaskiya ta'allaka da yadda sauran ma'aikatan gwamnati suka aiki da abin da muka samar din ne yanzu misali a ka'ida in an yi wani ya dace ya zama duk jiha da take najeriya za ta yi budget na education ko kiwon lafiya ta zo ta duba rekod mutum ne a state mu. ya shekarun suke mata nawa ne maza nawa ne yara nawa ne wanda suke primary nawa ne secondary nawa ne kaza kaga wannan zai sa a yi tsara rayuwa a fasali ba kawai a shace ta yadda ake bukata ba to yana da muhimmanci wajen tsari ko me za a yi wannan shi zai taimaka a tsara shi a yi shi akan ilimi kuma yadda ya dace ba kiyastawa da sau da dama ma ana iya yin kuskure a kiyastawa din ba. La'akari da wannan alfanun hukumar new dai ta jaddada cewa malakan katin shaidar zama ɗan ƙasa kyauta ake badawa ga duk ɗan Najeriya kuma za ta ci gaba da aikin shiga lungu da saƙo don kowane ɗan ƙasa ya samu tare da haɗin gwiwar shugabannin gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya, to yanzu kuma sai rahotonmu na karshe. Bayan taron da ta gudanar a jihar Gombe, kungiyar gwamnonin Arewa maso gabashin Najeriya ta nuna damuwarta kan yadda 'yan bindiga da jami'an tsaro ke fatattaka daga shiya Arewa maso yamma ke kwarara zuwa shiya Arewa maso gabas. Wakilin Abdulhab Muhammad ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Sidar bayan taron wanda gwamnan jihar Yobe mai malabuni ya karanta wa 'yan jarida cikin harshen nasara ya ci gaba da cewar yawaitar shigowar 'yan bindigar yana kawo barazana ga shirar arewa maso gabashin kasar. amma duk da hakan ana samun kyautatuwar sha'anin tsaro ta hanyar kama wasu 'yan bindigar masu satar mutane domin karban kuɗin fansa ƙungiyar ta nuna farin cikinta dangane da aikin haɗin gwiwa da ke wanzuwa tsakanin gwamnonin jihohin shida sakamakon hakan ana samun nasarorin kyautata rayuwar al'ummar jihohin gwamnonin sun jinjina wa shugaban kasa muhammadu buhari a bisa kokarinsa wajen yaƙi da matsalar boko haram da zumar inganta harkokin tsaro a shida da ake gani a zahirance har ila yau kungiyar ta nuna farin cikinta bisa raguwar tashin tashina tsakanin fulani makiyaya da manoma a shiyar kungiyar ta buƙaci ganin gwamnatin tarayyar ƙasar ta inganta matsalar makamashin wutar lantarki a shiyar musamman ma na mambila ta bayyana aniyarta kan haɗakar jihohin shiyar don sayan jirgin sama da zai rinka jigilar ƙasa da ƙasa da zumar bunƙasa tattalin arzikin shiyar. daga bisani na tuntubi mai masaukin baki gwamnan jihar gombe muhammadu inuwa haya kan batun lalacewar hanyoyin da suka haɗe jihohin shida. amana abdullahi ka yi tambaya tattare da maganar hanya wadda alal hakika wannan batun hanya ba ma wannan da bauta zuwa gombe ta tafi adamawa ba daga gombe ka tafi fortiskun wanda shine inda a yobe ha ila yau daga gombe ka tafi biyu wanda take cikin borno wannan yankuna namu duka suna cikin wannan damuwa amma kun karura matsala ne na kasa da waki da gwamnatin tarayya da ta ba da aikin nan tun daga kebbi ko daga karawanga ya biyo da su isa bauchi ya zo gombe ya tafi don za a mai da su ta to muna nan dai muna bi har ila yau na tuntubi wasu yan ra'ayinsu kan aikin hanyar. Muna cikin mawuyacin hali saboda za ka iya tashi daga Bauchi kai lodi za ka tafi Adamawa ko Taraba ko Gombe sai ka je har wurin wurin na kusa da Gombe ne sai ka samu ba hanya sai ka sake kwana ka dawo Bauchi ka sake ɗaukar hanyar Darazau ka bi duk tukun na ka isa Gombe kafin ka tafi Adamawa ko Taraba. To wannan abu gaskiya yana jawo mana asara sosai gaskiya yana ba da ciwon kai masana'antu kuma gaskiya kwastomomin shi ne fasinja wani matafiya. Inganta hanyar tana da kyau kuma su haɗu su yi hanyoyin wannan sun haɗa kai ya amfani talakawan arewa tunda talakan yola ya zo zai tafi kano dole ta gombe zai biyo ya bi ta boci Da haka na mai duguri, in zai tafi kano zai biyo ta gombe ko ta mai duguri? in aka yi waɗannan hanyoyin kafin a ce sun sauka suka yi wannan hanyoyin lalle sun kyauta wa arewacin najeriya mun san sun yi abin da ya kamata gwamnonin da suka halarci taron sun hada har da gwamnan jihar adamawa amadu umaru fintiri gwamnan bauchi bala muhammad abdulkadir kauran bauchi gwamnan borno farfesa baba gana umara zulum wanda shine shugaban kungiyar da gwamnan jihar gombe mai masaukin baki muhammadu inuwa yahaya sai gwamnan jihar yobe mai malabuni a yayin da darius dixon ishaku jihar taraba an walkice shi ne a wajen taron abdulwahab muhammad daga gombe a nigeria a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma sai shirinmu na gaba Social media matasa, da Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar ko da yaushe dai suna sunana shamsiya Hamza Ibrahim na horar shirin. Madalla. To a yau shirin zai yi duba ne kan mutuwar sarauniyar Ingila wato Queen Elizabeth ta biyu da ya tashi kura musamman a kafafen sada zumunta inda mutane da dama ke ta nuna alhininsu wasu ko ke nuna halin ko in kula la'akari da cewar marigayiyar ta fito ne daga kasar da ta yi wa kasashe da dama mulkin mallaka ciki har da Najeriya. Daga cikin masu mika sakon jaje ga masarautar ta Ingila a bisa wannan babban rashi waɗanda suka fito daga kasashen duniya daban-daban. Wani tsokaci da ya fi jan hankali a dandalin sada zumunta na Twitter shine wata 'yar Najeriya wata ke zaune a kasar Amurka ta yi fatar sarauniyar ta yi mutuwa mai zafi sakamakon yadda ta ce Elizabeth ce ta mara baya ga yakin basasa tsakanin Najeriya da biyafara da ya sanadiyar iyalinta suka rasa matsugunansu. Ko da yake dai kafar Twitter ta goge tsokacin da 'yar Najeriya ta yi cikin sa'o'i kaɗan kafin mutuwar sarauniyar ta Ingila. Ko yaya matasa masu amfani da kafafen sada zumunta ke ganin kalamar 'yar ƙasar tasu da ke ci gaba da jawo cece ce abdul abdul wani matashi ne da ya shahara wajen mu'amala tare da rubuce-rubuce a kafafen na yanar gizo hakikanin gaskiya maganganu da mutane suke faɗa akan mutuwar sarauniya ingila sun faɗa ne cikin fushi da kuma tunawa da tarihi da rawar da ingila da royal family ta taka wajen harkar slavery da mulkin mallaka so wannan dai ce kuce kowa na da nashi ra'ayin da zai faɗa tarihin duniya ba zai cika ba ba tare da an slavery ba ba tare da an mulkin mallaka ba kuma ba tare da mentioning rawar da royal family ta taka ba wajen ci gaban wannan eh, sana'a wancan lokaci an idan kika duba sarauniyar ingila ya ce daga cikin wannan family ta supervising ci gaban wa'annan abubuwa so mutane da yawa suna ganin ta as part of wani institution da aka yi amfani da shi aka exploiting africans da wasu mutanen ma wani bangare na duniya so shi sa da aka yi rawaito cewa ta mutu da yawa sun yi murna saboda suna ganin ta as eh, wata eh, mata wacce ta taimaka wajen gallaza mu wasu mutane saboda bambancin fata ko wani wannan kamar in kika dauki maganan da professor anya wata professor in najeriya ta yi da ki kuka dan kafin sarauniyar ma a announcing cewa ta mutu da aka faɗi cewa ba ta da lafiya sai ta je shafin ta na twitter take cewa ta ji labarin sarauniyar da ta taimaka wajen kashe mutanen ta ba ta da lafiya to tana addu'an Allah ya kara mata zafin ciwo to awoyi bayan wannan tweet din sai kuma ta aka ce rawaito cewa sarauniyar ma ta bar duniya so so daga baya dai ita professor din ta fito ta domin ta kare kanta da mutane suka mata ca a do yawanci in kika duba ga kashi saba'in na mutanen afirka da wasu gefen asiya sun supporting wannan maganan da ta ta fito ta kare kanta to da yawa kuma 'yan kasashen afirka ma na da irin wannan ra'ayin kamar mutanen kenya su ma sun nuna ba su nuna bakin cikin su ba sun yi murna saboda a lokacin da sarauniya ingila ta zama sarauniya a wani daidai wannan lokacin su ma aka je aka mamaye wasu mutanen kasar wani irin kisa da kuma sa hannunta so mutuwa dai na kan kowa amma duk da wannan rekod da sarauniya take da shi na wani hannu akan wani abu da na gallazawa mutane mata ce wacce ake ganin ta a moda ta duniya wacce kuma ta taimaka da dama wajen abubuwa da suka safi ci gaban zaman lafiya da kare haƙƙin ɗan adam da dai sauran abubuwa masu iya magana dai na cewa ra'ayin riga kuma kowa da irin tasa ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin mutane kan wannan batu sunana nofal ahmad Ahmad daga jihar Katsina Najeriya. Kwarai da gaske ai kowa yana da yancin faɗin albarkacin bakin shi musamman akan ita wannan uh, masarauta da zaka ce kusan ita ce ta yi ciki ta haifi ƙasar da muke ciki yanzu uh, ta Najeriya. Sannan akwai abubuwa da dama da suka yi na cin zarafi na nuna bambancin launin fata da sauransu da sace dukiyoyin waɗannan sababbin ƙasashe da suka kirkira uh, da abubuwa masu mahimmanci na tarihi da sauransu sannan har zuwa yanzu da muke magana ita wannan ƙasa ta ingila ko kuma wannan masarauta bata taɓa fitowa ta yi da na sanin abin da ta yi ba na cin zarafi da kashe dubunnai ko miliyoyin mutane a wannan nahiya tamu ta afirka so har yanzu mutane ka ce kusan haƙe suke da ita wannan masarauta so wannan kuma ba zai hana idan wani nasu ko kuma dama ta samu ba ya zama cewa mutane sun yi shiru. zaman wata gaba ce aka samu da mutane za su faɗi albarkacin bakin su musamman lura da yadda ita wannan ƙasa ta ingila take ta yayata mahimmancin ba mutane dama su faɗi albarkacin bakin su. sunana eh, muhammad shamsuddin ishaq eh, matashi eh, zaune a garin jos gaskiya ni dai na yi bakin ciki da wannan batu kuma ban ji daɗin shi ba wannan mata da take wannan maganganu kuma na ji daɗi yadda kafar sadarwa ta twitter ta yi ƙoƙarin dakatar da ita wannan mata mata kamar mata magoge ita rubutun da ta yi hakan abin da ya kamata kenan duk da cewa kowa yana da yanci wajen faɗan albarkacin bakinsa amma akwai abubuwa da yawa wanda bai kamata a ce mutane masu hankali da ilimi suna faɗa ba saboda kawai wayar su ce datan su ne account din su ne no bai kamata a ce haka ba so gaskiya dai ni a ra'ayin wannan ba abu ne da ya kamata a ce an celebrating ba abu ne da ya kamata a ce an yi bakin ciki da shi babu zancen cewa addinin mu ɗaya ko ba addinin mu ɗaya ba ko harshen mu ɗaya ko bangaren mu ɗaya duk babu zancen wannan sarauniya ita ba uwa ba ce ita kaka ce ma a wajen mu. Kusan kullum dai matasa da ke amfani da kafafen sada zumunta na wallafa sakonni masu amfani baya ga waɗanda ke turo da sakonnin da ka iya ta da zaune tsaye. Ummul khairi Ilyas Abdulmumin yar maya ce ta yi jan hankali game da yadda mutane ke saurin yada bayanai ko tsokaci a kafafen sada zumunta ba tare da la'akari da abin da ka iya zuwa ya dawo ba. A gaskiya ya kamata da farko mutane su fahimci ita kafar sada zumunta menene ma ita yaya ake amfani da ita yaya scope ɗinta yake wato yaya girmanta da faɗinta yake idan ka fahimci irin wani abubuwan zai jagoranci yaya zaka dinga rubuce-rubuce saboda zaka san cewa idan kai rubutu ba kai kaɗai zaka kalla ba mutane da yawa za su kalla kuma za su yi fassara ga maganar ka kuma ya gwargwadon yawan mutanen da suke following ɗinka maganar ka zai iya janyo alkhairi ko akasin haka so shi yasa yake da kyau mutum ya tantance me ya ji a zuciyarsa me kuma ya kamata kamata ya rubuta sannan ya ma tabbatar shin abin da ya rubuta gaskiya ne idan kuma gaskiya ne alkhairi rubutunsa zai janyo ko akasin haka idan kuma ma ba shi da tabbasin akan abin da zai rubuta to ya kiyaye rubuta shi kuma ko da a ce yana da tabbas akan idan ya san cewar abin da zai rubuta zai janyo tashin hankali ko zai janyo wani cece ce ko rashin haɗin kai a al'ummance to kin ya kiyaye rubuta shi madalla to ko a baya dai ma gwamnatin najeriya ta ce za ta fara sanya ido akan waɗannan kafafe don hana ababen da ka iya janyo matsaloli ga kasar. baki daya. Tuma sauraro ga baki daya kuma a nan za mu ja birki cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shirin na gaba. A gaida Shamsiya kafin makarkare ga Murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice mutane 27 sun mutu a wani hatsarin motar safa a kudu maso yammacin China a yau Lahadi wanda 'yan sanda suka ce shine hatsari mafi muni da aka samu a kasar a wannan shekara. 'Yan sandan gundumar Sando sun faɗa a wata sanarwa ta yanar gizo cewa hatsarin ya auku ne akan wata babbar hanya a yankin gundumar Guizu sa'ad da motar mai ɗauke da mutane 47 ta kife. Jami'an sojin Ukraine a gabashin birnin Bakhmut na ƙasar. sun ce sun yi amanar cewa suna yaƙi ne da fursunonin rasha a maimakon sojojin ƙasar ta rasha a cewar wani rahoton jaridar new york times jaridar ta ce ta yi nazarin wani hoton bidiyo da aka ɗora ta yanar gizo wanda ke nuna wakilin kamfanin wagner group wani kamfanin soji mai zaman kansa yana yi wa fursunoni alkawarin samun 'yancin su idan suka kammala ran gadin soji na tsawon watanni shida a cikin ukraine to sai dai kuma jaridar ta times ta ce ba iya tantance sahihancin bidiyon ba To sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a sa wasu abokanan mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyi na da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.